labari da dumudumunsa daga masana'antar Kannywood. Ƙungiyar matan Kannywood ta ba Naziru saɗin Waka wa'adin kwana uku kacal da ya janye kalamansa wanda na zargi da yake a kan mata wai sai an yi lalata da su kafin a saka su a cikin fim ko kuma ta maka shi a kotu. Sannan daga bisani kuma mun samu labarin cewa Naziru sarkin waka tare da yayansa sun ba matan nan wato Ladin Cima kyautan miliyoyi tare da kuma wata baiwa Allah mai tuna mai suna Fatislo. To mai saurare sai ku gyara zama domin jin cikakken rahoton da muke ɗauke da shi a halin yanzu. Amma kafin nan da Allah kar ku manta ku taimaka ku danna mana subscribe sannan kuma ku danna alamar kararrawa domin hakan ne zai ci gaba da baku damar samun sabon rahotanninmu da zara mun daura ga cikakken rahoton yadda yake a halin yanzu Ƙungiyar matan masana'antar shirya fina-finai ta Hausa wato Kannywood wadda aka fi saninta da K1 ta yi barazanar maka shahararren mawakin nan wato Naziru Ahmad wanda aka fi sani da sarkin waka a gaban kotun musulunci. Kewan ta nemi sarkin waƙa ya janye ƙazafin da ya yi wa matan masana'antar, na cewa sai an yi lalata da wasunsu kafin a sanya su a cikin shirin fim. A wata sanarwar da shafin Kannywood ya wallafa a Facebook ta ƙungiyar matan ta bashi shi tsawon kwanaki uku ya janye kalaman nasa daga ranar Litinin 14 ga watan Fabrairu. sanarwar wacce wacce ke dauke da sanya sa hannun shugabar kungiyar wato Hawa ue bello inda take cewa assalamu alaikum kungiyar mata ta kannywood wato women association nigeria Kewan 1 karkashin jagorancin kungiyar ni shugabar kungiya a madadin 'yan kungiya duba da abin da ya faru wanda naziru m ahmad ya yi wasu kalamai na cin zarafi ga mata masu sana'ar fim muna kira gare shi da ya janye kalamansa cikin kwana uku kacal daga yau in kuwa bai yi haka ba za mu maka shi a kotun musulunci bisa zargin yi mana kazafi da ya yi haka kuma wannan abubuwa sun ci gaba da jawo cece kuce ne sakamakon irin waɗannan abubuwa da ya faru na ladin cima da kuma pakislu wanda suka dinga faruwa a 'yan kwanakin nan to naziru sarkin waka dai ya ji wannan sako da wannan kungiya ta bashi kuma ba mu san dai wani irin mataki shi kuma zai ɗauka ba shi zai fito ya janye kalaman nasa ko kuwa ba zai fito ya janye kalaman nasa ba wannan dai Allahu shine masani amma mu dai mun san da cewa addinin musulunci ya hana kai wa ɗan uwanka musulmi kazafi ko kuma ka zarge shi da wani abu to hadisi ne ma mai zaman kansa wanda yake cewa zato zunubi ne ko da kuma ya kasance gaskiya ne to Allah subhanahu wata'ala ya kyauta ya kuma kawo ƙarshen wannan abubuwa da suke faruwa a cikin masana'antar Kannywood to daga wannan batu na maka sarkin waka a kotu kuma ba mu ƙara jin batun kyauta kuɗi da sarkin waka ya ba ladin cima da kuma wata baiwa Allah mai suna Fatisulu. To a wannan fannin kuma mun ji labarin cewa Naziru sarkin Waka, tare da yayansa da ke masana'antar shirya fina-finai sun yi wa dattijuwar nan wato Ladin cima kyautar kuɗi Naira miliyan biyu. Inda Naziru a cikin bidiyon da ya wallafa a shafin na Instagram ya ce, sun yi mata kyautar wannan kuɗi ne domin ta jajari ta yadda za ta dunga samun na cin abinci. ya kuma ce idan Allah ya bar su da rai za su dinga tallafa mata lokaci zuwa lokaci haka zalika ya ce an tura masa bidiyon abokiyar sana'arsa wato fati usman wacce aka fi sani da fati silo inda take raddi kan furcin da ya yi a baya game da yadda ake lalata da mata a cikin masana'antar ta Kannywood. ya ce shi wannan maganar da fatin ta yi bai dame shi ba domin a ganinsa tana buƙatar taimako ne don haka ya bata kyautar naira miliyan ɗaya domin ita ma ta jajari a cewar tasa a cikin bidiyon an gano naziru sarkin waka yana cewa ita ma wannan mata da ni da yayyen nawa da ake ga da ake ta ganin mun yi mun yanke shawara idan dai har karfin ce abinci ne yake kawo ta to nema to take ta ci farko mun ware mata naira miliyan biyu ta ce ta je ta fara jari kafin mu ga me Allah zai yi sannan sannan nan wani taimako za mu dinga yi mata lokaci zuwa lokaci wannan idan dai abinci ne yake kawo ta masana'antar nan neman abin da za ta sa a baki Allah ya bamu tsawon rai Allah ya ba mu tsawon rai ya kuma ci gaba da dafa dafa mana za mu kula da lamarin insha Allahu sannan kamar ɗazu ana ana ta turo mun da bidiyon Fati Silo Fati da ɗan ta ɗan jima masana'antar don lokacin tun kan na yi suna tana ciki duk wannan abin da Fati take yi ba wani abu bane ba idan mutane sun kalle shi da in sun kalle shi ya yi kama da abubuwan da za a ce tana buƙatar taimako ne to ita ma wannan maganar tata ta jawo mata a zo a yi kwamitin da za su karɓa mata naira miliyan ɗaya a sannan za su karɓa mata naira miliyan ɗaya a san sana'ar da za ta yi ni na yi alkawarin zan bata naira miliyan maganar da ta yi kuma ita ma allah zai kula da lamarin nata allah ya bamu dacewa A baya kuma mun ji cewa shahararren mawaƙin wato sarkin waƙa wanda aka fi sani da sarkin waƙar Naziru ya bayyana cewa shi bai yi furucin don lalata sana'ar don lalata sana'ar kowa ba illa kawai ya ce iya gaskiyarsa ya faɗa. Jarumin a cikin sabon bidiyon da ya saki ya ce shi bai yi don wani ya sushi ko don wani ya ƙi shi ba cewa akwai buƙatar a yi gyara cewa akwai buƙatar a yi gyara ne shi ya sa ya faɗa ma al'ummar gari halin da ake ciki a cikin masana'antar tasu ta Kannywood. To Allah subhanahu wa ta'ala dai ya kawo mana ƙarshen wayannan abubuwa. amma bai kamata ba a ce kuna cikin masana'anta guda kuma a ce ko da yaushe kuna kamar kuna ganin handin junanku ita dai dama harkar neman abinci ta gaji irin wayannan abubuwa wanda a ko da yaushe za a dinga ganin irin wayannan abubuwa suna faruwa ba ɗaya ba ba biyu ba sannan kuma wannan ba shine karo na farko wanda wannan abin ya fara faruwa a cikin masana'antar Kannywood ba amma dai kuma wannan furici da sarkin waka aka ce yayi kamar yayi tsauri da zaka dinga zargin mutane da yin lalata wanda idan muka duba da hadisin fayyan halitta nan mamar sallallahu alaihi wasallama ya ce dukkanin wanda ya wa wani asiri to shi ma fa Allah subhanahu wataala zai rufa masa asiri dukkanin wanda kuma ya tauna wani asiri to shi ma Allah subhanahu wata'ala ba zai kyale shi ba har ya gushe face sai ya aikata irin wannan abin da ya dinga bayyanawa na wannan bawa wanda ya dinga yi a doron ƙasa. Mai saurare a nan ne muka kawo muku ƙarshen wani rahoton da muke ɗauke da shi a halin yanzu. amma kafin nan da Allah kar ku manta ku taimaka ku danna mana subscribe sannan kuma ku danna alamar kararrawa domin hakan ne zai ci gaba da ba ku damar samun sabbin rahotannin mu da tsara mun daura sannan kuma me za ku iya cewa dangane da wannan rahoto da muka kawo muku a halin yanzu muna jiran sabon ku a shafin mu na karta kwana wato comment mun gode Allah subhanahu wataala ya saka da alkhairin sa amin